الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي Allah godiya da ya tara mu a wannan darasi da muke karanta mutasaru siratar rasuli sallallahu alaihi wasallam na sheikh muhammad ibn abdul wahab yau mana darasi na ɗari da sha bakwai a wannan wata na rajab shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda muna wato ranar laraba 26 ga wata kenan wannan ranar ta daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2023 muna nan a cikin bayanin safifatu ko hadisus safifa hadisus safifa eh, mun karanta wancan satin cewa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen um, Madina mutane al'ansar kenan sun kadaita domin su zaɓi waye zai zamanto shugaba na musulmi a wannan yanayin sai da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ragowar sahabbai wanda suke gefe wanda suke cikin masallaci aka ba aka ba su labari sai suka tashi suka je suka samu mutanen madina a inda ake kira saqifatu bani sa'ida saqifatu bani sa'ida a wannan ne malam yake mana bayanin me ya faru bayan sun je can dan koma baya kaza mala Allah ya marama yace qala ibn ishaq ibn ishaq shabi na 200 kenan da 23 fakara ta karshe fakana min hadith as-saqifati yanda ya kasance a labarin sakifa abin da ya faru anna abdullahi ibn abi bakr shi abdullahi ibn abi bakr haddathani ya gaya mun an muhammad ibn shihab az-zuhri daga muhammad ibn shihab az-zuhri an ubaidillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud daga ubaidullah dan abdullah dan utba dan abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu an ibn abbas shi kuma ya ruwaito ne daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi قال يجي أخبرني عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف يا زنتر دني يا جامو وكنت في منزله بمنى na kasance a masaukin abdurrahman ibn auf amina an taziruhu ina saurarensa ko ina dakonsa huwa inda umar shi kuma ya je wajen sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wanda wanda lokacin sayyidina umar shine halifa shine halifan musulmi fi akhiri hijjatil hajja hajjin karshe da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yayi qala Abdullahi ibn Abbas yake cewa faraja Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman Abdurrahman sai dawo min a inda Umar daga wajen sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu fa wajadani fi manzili an taziru sai ya tarar da ni a nan masaukinsa bibina, a nan mina an taziruhu ina saurarensa wa kuntu uqri'uhu alqur'ana ina wato karanta alqur'ani yana jiye mun ina karanta yana jiye mun fa qala li sai ya ce da ni Abdurrahman ibn Auf ya ce Abdurrahman ibn Abbas yake laura ta rajulan a ta'irar mu'minin da kaga wani mutum da ya zo wajen amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala nu faqala yace allaka fi fulan yanzu baka yi wa wani mubaya'a ba ya kake gani a yi wa wani mubaya'a يقول والله لقد مات لو قد مات عمر da a ce yanzu dina umar zai rasu in ji wannan mutumin لقد بايعت فلانا نوانا ذن يوم مبايع كوي تاكي ما تارد ناس ورارواني با والله ما كانت بحيعة أبي بكر إلا فلتة أي مبايع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إذا ما كتكسن قصر ما تارد عن شريعة وفتمت كما تتبتا فغضب عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رزيبات وقال يتي إن شاء الله لقائم العشية إن الله يا كيمو a wannan satiyar zan tsaya a cikin mutane finnasi cikin mutane fa muhabbiru min haulai dan tsoratar da su yi musu kashedi kada su kuskura su buwa irin waɗannan mutanen alladina yuriduna an yughsibuhum amran wanda suke neman su yi musu kwacen al'amari da yake hannunsu saboda al'amarin mu baya ba alhamari bane kawai na gama gari kowa ya zo idan gwala ya tafi al abdurrahman Abdurrahman ibn Auf ya fa qultu la taf'al ko sai na ba sai na Umar shawara na ce kada ka yadda kai haka fa innal mawsima yajma'u ri'a'an nas domin a taron aikin hajji akwai ga magarin mutane akwai ga magarin mutane wa gawqa'ahum da wawaye daga cikin su wa innahum alladhina ya kalibona qurrika kuma su ne za su kasance dab da kai saboda turere ne za su yi sai sun zo dab da kai su ji abin da za ka faɗa Hadda ta koma fin eh. lokacin da ina ta koma ta koma lin lokacin da za ka yi wa mutane jawabi inni aksha." Abdurrahman Nawaf yake cewa kuma ni ajiye maka tsoron cewa an ta koma fata kula maqalatan ka tashi ka yi huluba ka faɗi wata maganar yutayyiruha ula'ika anka kulla mutsayyari waɗannan mutanen da suke kusa da kai wawayen nan da waɗanda suke gama garin mutane wanda ba ilimi ne da su ba zaman to su ɗau wannan maganar su je su yada a madadinka zance ya shiga ko'ina wala ya uha alhalin ba riga sun fahimci abin da kake nufi ba wala ya ba uha ala mawadhiha kuma ba za su sanya zancen saura zancen inda ya kamata a ɗora ba saboda haka za su canza maka ma'ana za su juya maka abin da kake nufi daga nan kuma abin da kake nufi sai zamanto murna hil saboda haka ka saurara hatta ta kumul madina har sai ka zo madina fa na halar sunna nan ne gida ko gari da ya zamanto an koyar da mutane sun fahimci koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wa takhlusa li ali al-fiqh sannan ka keɓanta da masu fahimta wa shirafin nasi da mutane ba gama gari ba wanda suke wato na sama kula ma kulta fil madinati mutamakkinan sai ka faɗa abin da kake so a madina yanda kake so sai ya yi ahalin fiƙi makalatar masu fiƙihu da zurfin tunani da zurfin fahimta da ilimi sai su fahimci ka yanda zancen yake ya ba wuha alama wa ha kuma su ɗora wannan zancen a inda ya kamata a ɗora faƙala umar sai na umar radiyallahu ta'ala ya yace ama wallahi to kuwa na rantsi da Allah insha Allah in Allah ya yarda la aqumanna bi zalika awwala maqamin aqumuhu bil madina farkon huduba da zan fara yi a madina idan na koma wannan abin zan qala ibnu abbas qala ibnu abbas abdullahi dan abbas yake koma madina fi aqbi dhil hijja wajen karshe karshen watan dhil hijja yayin da juma'a ta kewayo a cikin wannan wata na dhil hijja ajjaltu rawaha sai na gaggauta na je masallaci hina shams na ganin rana ta yi zawali fajidu sa'id ya da sai ibn zaid kamar yadda na faɗa a wancan satin ɗaya daga cikin masu kaɗin suna aljanna sai ibn zaid yana daga cikin goma jalisan ila rufin mimbar yana zaune ya jingina da gefen mimbari fajalastu harwa sai na zauna gab da shi tamassa rukbataya rukbatayhi har sai da ya zamanto gwiwar ta tana taba gwiwar kafarsa falan an shab ce kawai ban an ba an kharaja umar daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya fito sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya fito fa qultu li sa'id sai na ce wa sa'id la na sa'ata a wannan lokacin sayyidina umar zai faɗi alal mimbar a wannan mimbarin maqalatan zai faɗi zancen da lam yaqul ha mundu mundu tukhlif tun da aka nada shi halifa bai taɓa faɗar irin wannan maganar ba shekara goma amma yau zai faɗi wata magana da ba ka taɓa ji ba an kara alayya sa'idun zalik sai sa'idu yake cewa san ba haka bane wa qala har ma ya kara da cewa ma za wa ma asa an yaqula mimma lam yaqul qablahu to bai dai iya faɗa kuma wanda da bai faɗa ba shekara goma baya ai duk abin da bai faɗa ya gama ba fajalasa alal minbar sayyidina umar radiyallahu anhu ya zauna akan minbari Kalamar sakatul mu'azzin yayin da mai kiran sallah ya yi dadda kiran sallah kama sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ya tashi fa hasna ala Allah ya gode wa Allah godiya da ta kamace shi thumma ya ce amma ba'du to bayan haka sai ni qa'ilun lakum maqalatan zan fada muku wani magana zan wani abu da kudira ni ana kula Allah yanzu ya kadar ya wato ya kaddara cewa zan iya faɗa wala adri duk da ma ban sani ba la'allaha kai daidai ajali kusa da wato ajali na ne kamar yadda na gaya muku wancan satin kama ya yi addu'a yana dawowa ina ya yi addu'a yana dawowa ya ce Allah na gaji kuma ka karɓe ni ba tare da na fada cikin fitina ba saboda haka kuma mun faɗi cewa Umar radiyallahu ta'ala mulham ne daga cikin wanda sun faɗi magana faɗa ma Allah yake tabbatarwa balle kuma ya adda saboda haka shi yasa yake ce musu wataƙila ma gab da ajali na ne faman akala hawa wanda ya haddace ya kiyaye magana ya fahimce ta ya kiyaye bal ta biha haythan ta'at bihi rahilatu to je faɗa duk inda ma zai iya zuwa Ƙarshen iya inda zai iya zuwa duk inda dabbarsa ta kai shi ya faɗi wannan maganar matuƙar. ya fahimci maganar kuma ya kiyaye maganar wani ka shi Allah ya yi wanda yake jin tsoron cewa ba zai iya kiyayewa ba ba zai iya kiyaye wannan zance ba fara uhillu ya ahadin an ba alayya to ban yafe wa wani min ƙarya ba shi gina ya halatta mutum ya ce na faɗa amma ban yafe wanda ya canza mun wala yahillu man fa ban halatta masa ba baka halatta wa mutum ba ka gaba ka yafe mai shi abin da abin da muke faɗa mu da Hausa kenan in yafe ba canza mun magana to kuma wannan yana nuna mana mi darasin da wannan yake nuna mana shi ne karka zo ka faɗi magana ka zo kana kokawa ka ce an cuce ka an canza maka magana idan inda ka faɗi magana dama ba in anan ya kamata ka faɗi magana an bayyana da ya faɗa a can duk wannan abin da zai faɗa sai an canza magana. da a makka yi wannan hudubar duk yanda zai so ya ce ban yaje ba wanda ya canza wa magana sai an canza dalili saboda ba za su iya rikewa ba kuma wawaye ne to kuma wannan ita ce ɗabi'ar yawancin mutane saboda ka kabo ka yi bayani a matsayinka ko misali na wani shugaba waɗanda suke da kyakkyawan manufa da mummunan manufa ko kuma wanda ba su fahimta ba je su naɗu magana su faɗa ka ko kana kuka ko kana matsayin malami ka faɗi magana a canza maka misali a inda bai kamata ka faɗa ba kuka ce ai an cuce ka haka bane a ya danganta da waɗanda ka faɗa domin idan ya zamanto masu fahimta ne za su san cewa ba haka ka faɗa kuma za su fahimci waɗannan abubuwa Kuma da haka wannan darasi ne a gare mu kan cewa mu faɗi abu inda ya kamata mu faɗa sannan kuma wato abun tsoro a kai shine kamar yadda muka karanta a can baya a cikin hadisul hadisin nan da aka yi rana Aisha radiyallahu ta'ala anha age kusan ta faɗa lokacin da manzala sallallahu alaihi sallama ya shigo gidan yake gaya mata ce ya ke Aisha in kin san wani abu makawancin haka ya faru ki bai zuwa ga Allah ki mu gafararsa idan ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala ne shiga na Aisha radiyallahu anha ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amsa dan lokacin ta ce babarta amsa wa take cewa to ni me zan cewa manzo Allah sai na Abubakar ya ce ni me zan iya faɗa tace sai a lokacin sai kukan sai ya dauki an tana ta kuka hawayen sai ya dauki idan ya kafi ta faɗi kalma guda ɗaya take cewa na san an faɗi magana kuma kun saurari wannan magana ko maganan nan ta kekewa har ta zauna a cikin zuciyarku idan na ce muku yanzu ban yi ba ma ba za ku gaskata ni ba ba za ku gaskata ni ba idan na ce muku na yi abin da Allah ya san ban yi ba ko na ce muku na yi abin da Allah ya san ban yi ba a lokacin mutane zai su gaskata ni da haka ni ba abin da zan iya cewa sai abinda wannan bawan Allah salihi ya faɗa ya ce fa sabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun me abin shahid ana ba me abin da ya kamata ka dauka na darasi anan in ka saki magana aka faɗa ko wanda ko ka je ka ce ba haka bane wannan haka saboda haka sai ka san me zaka faɗa an fahimta amma idan ya zamanto ka faɗa daidai yadda ya kamata sai ya zamanto kuma an juya wannan maganar to wannan kuma kai ya dami ka da yawa domin ba za a sa ka kawai zamanto kullum kai kokarin ka kare maganar ka ba inda za ka an fahimci abin da yake nufi akwai abin da in an faɗa ɗin ba daidai ba ne amma ba za ka ce ƙala ba kuma ka ci gaba da kamar da an ka san kai akan daidai kake ba an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahirun ba an ce mar kahinun ba an ce mar majnun ba an ce mar waye manzo Allah ya taba tsaya ya ce wallahi ku abin nan to ai ku zo ma ku bambance ga yanda kun gabo kai yake kun gani ai ba haka nake ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna ya musu wannan bayani zai su faɗa wannan ta ce ka'idar mutum ya kula sosai inda bai kamata ka faɗi magana ba kar ka faɗa shi za wannan ita ce ka'idar kuma da malamai suka suna koyarwa cewa akwai abin da za ka faɗa na karatu ne ilimi ne a wajen waɗansu yi ko akwai kuma wanda za ka iya faɗa gaba ɗaya wannan babin wa'azi amma akwai ilimin da ba za ka faɗa ba kwata-kwata sai wanda suka cancanci a faɗa a gabansu yasa sai na ali radiyallahu anhu da abdullahi ibn mas'ud suke faɗa balli nasu ina ta bulgu ko ka gaya mutane abin da kwakwalwar za ta iya kama a bu an yukazzaba Allah wa rasula kana son ne mutane ka faɗi magana karyata Allah da manzansa domin ba kai za a karyata tun da za ka danganta shi ne zuwa ga addini sai a karyata addini to da su ba ta kama ɗaya ɗaya kuma asar ɗin Ibn Masud yake cewa innaka ma anta muhaddisin qauma ba za ka iya gaya wa mutane wato wani zance ba Allah ko na manzansa la tablughu qulum wani ba kokolo su ba za ta iya riƙe ba illa kanat lahum fitna sai wannan abin ya zai iya zame musu fitina ko raba su da addini ko ya sa su fara shakkar addini ko su karyata Allah da manzansa alhalin ba su fahimta ba ne an fahimta a na karanta wani nasi sai aka rubuta cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da allo ne da na rubuta ba alif shin haka ba shin shin shin mai ruwa wannan misali sai waɗanda suka karanta a cikin irin yan facebook din nan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama aka rubuta cewa ba hukan wani abu su rinka zagin wanda ya rubuta kuma ya rubuta daga shafin mafi girman jami'a a duniya azhar wallahi wannan ai wulakanta manzon Allah ne to manzon Allah basha to manzon basha shine kun san lakani lakabi ne ake faɗa a Misra ya basha kamar suna ne kamar yalla bai ko ranka ki dade ko wani abu nan sananne ne yawanci suna faɗa a Laraba albasha wannan ai wulakanci ne a zo a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basha suka rinka zage-zagen ka karanta comment din shi kuma abin da yake abin da ma'anar take nufi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bashan bashan shine mai sakin fuska bashush basha wannan ayyane ne ma da ya shigo ba larabci bane amma da yake jahilai ne suka ringa duddura a zarfin wannan ya wulakanci kuma ku ce wani manzon Allah wani basha shi yana kokarin yana ganin kamar kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah bashan din ne wani ba al bashush Yuri ya wani lokaci akwai abubuwa da yawa irin waɗannan social media ɗin da waɗannan abubuwan saboda wani tsantsar jahilcin sama bai san abin nan ba saboda haka in ka faɗa sai ya zama mar fitina yana da zagin malaman ba mutanen kawai za ku ku cewa manzon Allah ba sha ana yi ma wulaƙanci ne yana ganin me yana kokarin kare manzon Allah alhalin jahilcin sai yake ƙara bayyana to kan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba shan kaga da abin nan har da wasali ma su suka sa da watanni a fesun din nan amma shi da yake isan bashan din ba basha yi zani basha da aka sai mutum ya yi hankali wannan darasi ne da darasi ne a cikin koyarwar sai na wani akwai abin da ka sani na ilimi kana jin ana sai ka mutum shiru ba za ka faɗa wani wata ila ma yi da can baka sani ba yi baka sani ba sai amma ka gaya mar zai iya zame masa fitina cikin addininsa sai na umar radiyallahu ta'ala anhu da shi nan dai ya faɗa ya ce fala uhillu li ahadin an yakriba alayya ban yafe wani ya je mun karya ba inna allaha ba'atha muhammadan bil haqqi haqiqa allah ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da gaskiya wa anzala alaihi alkitab da saukan mar da alqur'ani fa kana fi mimma unzila alaihi ayatan rajmi ayatar rajmi daga cikin abubuwan da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayar nan da ta yi umarni a yi rajamu faƙara'naha mun karanta wannan ayar wa ha kuma mun haddace ta wa aqalnaha kuma mun fahimci ma'anarta wa rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi rajamu wa rajamna ba'da umuwa bayan fakuwarsa halifan sayyidina Abubakar da Umar din yace don mun yi fashayen ɗalibin nasu zamanu ina jin tsoro kan lokaci ya ja an ya kola ƙa'idun wani haka kawai ya zo ya ce wallahi ma na ji da ayatar rajimi fi kitabin layi kuma mu tawaje wata aya ta ayar rajimu ba a littafin Allah na yanzu dillo bi tarki faribatin sai su bata ta hanyar barin abin da yake wajibi ne a kansu kai anzala Allahu alhalin Allah ya saukar da wannan wa innar rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana hukuncin rajamu tabbas haka yake akan wanda ya zina idza idan ya taɓa yin aure min rijali wal namiji ne ko mace idza qamatil bayyina idan an samu shaidu hudu wanda suka gani kuru-kuru wani a irin sufa guda ɗaya aukan alhamlu ko idan an ɗau ciki awil i'tirafu ko mutum ya zo ya yi shi da kansa ana kuma na yi bayanin ma'anar wadannan abubuwan wancan satin kuma inna qad qara'na inna qad kunna naqra'u fi ma naqra'u min alkitab daga cikin abubuwan da dama shi ma mun karanta kuma aka shafe ayar aka bar hukuncin yace la targabu an abaikum kada ku ji kuna kyamar dangantuwa ga iyayenku fa innahu kufrun bikum domin wannan butulci ne kafirci ne daga wajen ku au kufrun lakum ko kafirci ne a kanku an targabu an abaikum ku ji kuna kyamar iyayenku kuna kyamar dangantuwa zuwa gare su wannan mun karanta wancan satin yi bayani illa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala to amma ba mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa ka'ida inda yace la taquruni kada ku yabe ni yabo da ya wuce haddi kama ukriya Isa ibn Maryam irin yanda aka yi ba annabi Isa har aka kai shi matsayin ubangiji shi ma mun yi bayanin wannan wancan satin inna ma ana abdun domin bawa ne na Allah wannan kashe sa mun kaga a cikin sallah ake hada mana guda biyu Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu abduhu bawansa ne dan karka kai shi matakin annabi isa wa rasulu manzo ne karka karka ne muka yi mu'amala mu'amalance shi irin mu'amalar kuma ragowar mutane ka gane girmamawar tana nan kuma ba tare da wuce iyaka ba wannan shine ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu saboda manzo idan ka ganshi idan ka karwan ka tabbatar da wani Allah ya maka ya gaya maka daga sama ka ji tsawa daga wajen daga sama aka rasa inda aka bada kuma an ji sautin kowa ya ji aka ce wani waliyin Allah ne za a rinka zuwa na girmama shi ko ba za a girmama shi ba idan da Allah subhanahu wataala zai kaddara a ji sauti ya fito ai wannan kuma a ce wani manufa kana da tabbas daga Allah ne daga sama aka ce maka wani waliyina ne ko kuma mala'iku saboda rawarsa za ka girma shi ko ba girma shi za ka wulakanta shi to balle kuma wanda aka ce rasulullahi ne a gani irin wannan girmama wadda a ce za ka ga wani wali wanda tabbas ka tabbatar wali ne na Allah yadda za ka girmama shi ai girmama wadda za ka yi masa ba za ta kai girmama wanda za ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ka girmama manzan Allah iya girmamawa kaskai da ka bashi sufar Allah shi manufa abdun manufa ba Allah ba ne. rasulun duk girmamawa ka bashi ba tare da ka kai shi matakin Allah ne an fahimta faqulu abdullahi wa rasuluhu shi zaman Allah ya hada maka shi ana Kawai haka ku kurinka ce abdullahi amma ba wannan abdu din rasulullahi ku bashi mataki mafi girma da za ku iya bashi amma kar ku yadda ku kai shi matakin Allah kuma inna balaga ne sannan sai na umar radiyallahu anhu yake cewa sannan labari ya iso min cewa wani yana cewa anna fulanan qala wani yana cewa law mata umar da a ce yanzu sai na umar zai kwanta ya mutu kakad baya tu fulanan to na riga ma na yawa na mubaya kawai yana mutuwa yi na gama tun na yi mubaya ta wala na mru'un ya kada wani ya yaudaru ya yaudaru kansa wani ya rudu da cewa inna bai'ata abi bakrin kana alta bayar da aka yi sai na abubakar radiyallahu anhu manufa kwatsam aka yi manufa ba tare da wani shirya ba tare da wato an shirya cewa a je a ba sai sai na umar radiyallahu ta'ala ne yake cewa fatan sai kawai abin ya tabbata ala ku saurara ku ci wa innaha wallahi kad kanat kadhalik hatta abin ya faru illa anna Allah wa ka sharraha amma Allah cikin ikonsa sai kare babu wani sharri da biyo bayan wani amma nasu shi da zai yi kaga ba zai ba shi da tabbacin cewa wai wannan abun ba zai faru ba walaysa fikum ku kuma ku sani kan cewa babu wani a cikin ku wanda za a iya yi mara mubaya man tanqatiyu al'anaqu ilayhi wanda abin hawa har su ma mutu a ƙara ɗaukan wani wani ya mutu dan aje wajensa wani ba dabbobi su mutu saboda nisan tafiya da ra'ayi a ƙara ɗaukan waɗansu dabbobin a saye su aje babu wanda ra'ayi babu wanda ya cancanci a yi mar wannan mitla abi bakar kamar sayyidina abubakar kawai ta ja sai an ce maka sai sayyidina abubakar ya dawo yana maka ko madina kai kuma kana da kuɗi kuma an buɗe biza ko kuma kawai a ce ya zo nan garin ba a za ka ce A shi ne abin da shi ne manufa can kadar manufa za a yi rigegeniyar zuwa wajensa babu shi a wannan lokacin kamar sai na abubakar saboda shi ne kullum yake tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shi zaba ga sabon haskarin tafiya suna tafiya suna tafiya har sai ta ke lokacin a je a ga irin waɗanda sun kishi ne sau ɗaya sai ya dawo alhamdulillah alfatiha na yi ido biyu da wanda ya yi ido biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga bayan kuma aka fara zuwa wajen tabi'ai da suka zauna waɗanda suka ga waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tabi'u tabi'in kayan nan kuma sai na saba an ce ya ce maka wannan al-Husaini ne wannan kuma ce maka al-Hasani ne wannan ce maka al-Bakri ne tali waɗannan abubuwan sai zaman to yanzu su ne su ne raguwa ko yanzu ko gobe ga wani a nan yawanci mukan samu wanda misali za a ce ashraf amma a kasashe da yawan laraba har yanzu akwai waɗanda za ka tabbatar su zuwa sai zuwa ga ina abubakar Allah wajen kakari ne wannan kuma umari wannan kuma usmani ne duk gaba sun san abin da ɗinsu kuma yana jin cewa alhamdulillah ya sadu da wannan imam kuma gaisha ya ce alhamdulillah ba dai shi kake farin ciki ba don wanda ya zamantu ya danganci da wanda ya danganta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai su ce kauna ne. aga ganin majnun laila da yake fada majnun laila yana fada yace amurru bi diyari diyaru laila yace nakan wuce da cikin sallarabawa kamar fulani suke wani ba za su zo su dan yi gini inda su ba bukoki suke ba za su dan yi gini idan suka tashi kawai wani lokacin mun wajen ya zamanto babu abin da dabbobin za su ci sai kaura su bari to wannan za ka zo ka tadda kufaifai wani ba gidajen sun fara rugurgujewa sun fara lalacewa sun tashi su kuma sun yi gaba waɗannan irin gidajen shi ne mutum laila yake faɗa ya ce amurru bidin diyari diyaru laila nakan wuce ina da su laila suka taɓa zama ukubbilu zal jidara wa zal jidara yace ni samu wannan bangon sun banci wannan bangon sun banci wannan bangon sun banci wannan bangon yace wa ma hubbu diyari shagafna kalbi ba wai ina tsananin san wannan garin ba walakin hubbu man sakana diyara zuciyata tana tsananin kaunar wanda ya taba zama a wannan wajen an fahimci wannan irin wannan ne ka je madina shi yasa waɗanda za ga cewa waɗanda za su ka sha'awa su birge ka yana shiga madina yana hango masallaci sai ga kawai kuka yana tunanin yau gani a wani waje kila ƙafata ta dace da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wannan ka ya ishe ka balle ya shiga masallaci kai kai kai controlling ɗinsa ba ba saboda shauƙin cewa yau gashi a inda masoyinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya taba zama wannan shine abin da ake nufi an bayyana wadda aka babu wanda ya kai sai na abubakar a wannan lokacin wanda za a yi tattaki na musamman a je wajensa kamar sai na abubakar radiyallahu ta'ala nan faman baya a rajulan to ku sani duk wanda ya je ya yi mu baya ga wani mutum an ghairi mashwaratil muslimina ba tare da shura da Allah subhanahu wata'ala yake ayi ba wani ba shugabanni su fitar ce ga misali wane da wane manya su ne ahlul halli wal aqli waɗannan su ne masu hankali manya waɗanda suka zamanto suna da zurfin tunani ce wane wane wane ko ba ruwansu da son zuciya fa innahu la bai'ata lahu in ya ji yayi wannan mubaya'ar ma to babu wannan mu bayan walalladhi bay'ahu li ghirrati taghirratan taghirrata an yaqtala haka shi ma wanda aka je aka yi mar wannan mubayar shi ma ba mubaya a kansa gudun cewa kar a je a samu a kashe shi innahu kana min khabarina to shi sai na Umar radiyallahu zai fara bada isar ta kifa bani sa'ida yanzu za fara bada yace labarin yadda kasance hina lokacin da Allah ya karɓi annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annal mutanen Madina ansarawa sun saba mana a ra'ayi ijtama'u bi ashrafihim sai manya manyan su suka tattaru fi saqifatin a wani waje na ce muku saƙifa ne wani waje da ake ɗan sa rumfa akan sa ganyen dabino ne sai zamanto kamar kamar a ce mu rumfar kara mun gani mun gani rumfar kara kun san rumfar kara ba da yan birni ne rumfa ne da ake sa kara to su tun da ba su da kara aga ba su da dawa da waye to sai suke yi da ganyen da abin nan da abin nan din dabino tankar dabino sai a daddora kai wannan idan ake kira sakifa an gani sakifatu bani sa'ida bani sa'ida kabila ce daga cikin kabilun mutanen madina shi ne ake cewa sahal ibn sa'ad sahal ibn sa'ad ne na? na? as ba haka bane sin ne yi. ba Sa'adi ba ne. Sa'adi kabilar halimatu ya yi dage cewa saboda su kabilar Sa'adu ibn bakar ne su kuma waɗannan sa'ida ne saboda haka sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi sa'idi in ka ji an ce to wannan dan kabilar mutanen madina ne suka tattara a nan wata kallafa hannu ali ibn abi talib a lokacin da muka tafi inna ali ibn abi talib radiyallahu anhu baya tare da mu wa Zubairu ibn al da Zubairu ibn al-awwam wa man ma'ahuma da waɗansu wanda suke tare da su wacce ma al na ila abi bakr mutanen Madi mutanen makka wanda suka hijira kuma suka tattaru sai suka taho tare da sayyidina abubakar radiyallahu anhu suna tare da sayyidina abubakar fara idan misali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fati sayyidina ali da su zubair da su irin salman farisi da wayi suna gidan sayyidina ali radiyallahu anhu wannan wani bakare suna cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa ya rubuce kansa saboda wato tashin hankalin abin da ya faru su mutanen Madina suka da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu suna cikin masallaci tare da ragowar mutane fakultu da abi bakar ne falik bina ila ikhwanina sai aka ce da suka ji labarin cewa mutanen madina sun tattaru ba su yi mu baya ko za su zaɓi wani zai ce tashi mu je mu samu waɗannan ƴan uwan namu ilal ansari daga cikin mutanen madina kar a samu baraka fan falakna da ummuhum yace sai muka tashi muka dabi na ummuhum muna son mu je mu same su amma ya ummu bima na kasada daga na aka samu tayammum ko imama saboda qasdul ardi ne za ka nufi ƙasa domin taɓa ka yi abin hatta laƙina minhum rajulani salihani ce muna cikin tafiya sai muka gamu da waɗansu mutane guda biyu salihai daga cikin mutanen madina din sire wayil ibn sa'ida da ma'an gaba ba su mutanen kirki manya-manya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam. kowane iko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi shi ma an ma yana daga cikin wanda ake cewa ina ma mutane suna cewa bayan wafatin manzan Allah su lalai sallam mutane suna ta cewa ina ma a ce na mara su kafin manzan Allah ga wannan ranar ba shi kuma yake cewa ni mm, mm. gara diye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ni wafati shi wannan ma'antin za yake faɗar haka ya ce saboda in yi imani da shi yana nan kuma in imani da shi bayan baya nan wanda ubangiji wata ala ya gaya mana asa yin mata A kalabtu ma la'a ala kuma shi waɗansu ke nan za su bar imanin kamar yadda za mu zo mu karanta ce ni kan ya zama to yi imani da shi yana nan kuma in imani da shi ban canza komai ba a kan abin da yake bayan ya faku ana na fike zai shi kuma wancan da ya faɗi wannan maganar damuwarsa ce shi kuma wannan ƙarfin su can cewa yana nan ne musulunci ya ci gaba da yaɗuwa, shi ma ya ci gaba da yaɗa wannan da ka idan mutum ya faɗi magana a na, akwai buƙatar a tambaye shi inda ba don wani ya ce bai damu ba kaji ma cewa yake shi gara ma da wanzan Allah ma ya rasu. Kada ba ja faɗa maka. Shi ke zai ka zama tuwo matsala. haka a nan ko wannan zamanin haka ba a ɗau magana shi kai ni Allah ya gara dai manzon Allah ya dai da ya rasu ni kuma ina rayu wani zai je ya ce ya ɗaya ce ai ma shi murna ma yake da manzon Allah ya rasu haka yake canza magana amma shi yana da manufansa shi saboda ya zamanto ya yi imani da shi ya gan shi sannan ya imani da shi bayan bayan to kuma ba karamin abu ba ne inda za ka tabbatar jarrabawar Allah subhanahu wa ta'ala a ce yau ga manzon Allah babu shi kuma imanin na nan kuma ka son ka gane haka duba mu'amalar mutane kana son ka gane kai kanka misali ka ɗora kanka a nan da kaga ba za ka kwatanta da yanayin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da jarrabawar take ciki barin addini Ɗau mutum wanda yake wa'an ko malami ne ko shugaba ne ko waye yau ne kwanta ya mutu da kake zuwa gidan wataƙila kullum tsawon ko kai karatu ne a ko kai zumunci ne ko kuma kana ganin girmansa kaga bayan sati ke wata ɗaya kaga sau nawa kake zuwa gidan nan Allah kalli saboda iyalinsa ko saboda riƙe alkawar ko kuma saboda akwai buƙatuwa zuwa gari ta wannan yana daga cikin kalubal kuma kana son gani ka kalli kawai wani aka mutu shi yasa wani ɗaya daga cikin ah, mawaƙi na manta sunansa yake cewa idza ma ra'su ahlil baiti walla badalahum minan nasi jafa'u idan ya zama to babba a cikin gida da dama shi dai shi ake zuwa ran da ya mutu a lokacin za ga jafa'i lokacin kaurace kaga wani zai iya shekara da ya mai wajen sai sai a tambaya ce kai yi kuwa ‘yan wani suna nan kuwa Kuma tun da nasu da ya bari yaya abin yake kuwa <laughs> wala ka fahimci wannan rayuwa yake abin da ya zama tunan to shi yasa yake cewa shi kaga ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi kuma ya zama to ya canzawa bayan manzon Allah baya rayi saboda ina ganin wani kalubale ne ga ya zai yi ci wannan kalubalen to ne da suka gamu da waɗannan mutanen guda biyu da shi Uwaym ibn Sa'ida din da Ma'an ibn Adi din lokacin da sayyidina Abubakar da raguwar sabai suka gansu fa zakara lana ma tamala alaihi alqaum sai suka bayyana mana abinda mutanen mutanen Madina kenan su mutanen Madina ne su mutanen Madina suka ce ga abinda suka yi wato suka hada akai wa qala lana sai suke ko tambayar mu ce aina ina ya ma'ashar al-muhajirin ya ku mutanen makka makarfin hijira ina za ku muhajirai ina daga za ku tafi kulna sai muka ce da su nuri da ikhwana na haula min al-ansar zamu je waɗannan wajen yan wannan namu ne daga cikin mutanen madina saboda wannan abin da kuka fada akala sai suke cewa da su wa alaikum allah taqrabuhum Allah ku kyale su kan ma ku shiga cikin lamarin su ya ma'ashar al-muhajirin ya ku taron mutanen da suka hijira daga makka zuwa madina akulu amrakum ku yanke abin da ya kamata kawai qala inna umar radiyallahu anhu yake cewa qultu wallahi la na'tiyannahum wallahi sai mun je sai mun je an talakna muka tafi hatta atainahum muka je muka sarke su fi saqifat bani sa'ida a lokacin suna wannan wato rumfar aka rata banu sa'ida fa na baina dhahranihim rajulun muzammilun ya muka tarar da su a tsakiyarsu kuma a tsakiyarsu a taron cikin taron nasu sai ga wani mutum an lullube shi wani ba an rufe shi gaba ɗaya ruf ba a ganinsa a kultu ban hara sai na umar radiyallahu yanke cewa wannan waye aka lullube an lullube shi ruf a kalu sa'ad ibn ubada sai aka ce sa'ad ibn ubada ne sa'ad ibn ubada kuma dai daga cikin shugabannin mutanen madina ne wanda su wada masu su uku ne ko a lokacin sa'ad ibn ubada sa'ad ibn mu'adh wanda shi an kashe shi a yakin ahzab banu ƙuraiza lokacin an harbe shi ya zama mutu. sai kuma usaid ibn khuzair shi yana nan yace ki ga kan shi a lullubi a kurtu malam sai ce ni same shi shaka aka lullube shi haka wannan rub sai aka ce waja'un ba shi da lafiya ne falamma jalasna tashahhada khatibuhum muna zama sai khatib ɗinsu ne musu hudu manufa khatibul amsa Mun san dama kamar yadda muka sha faɗa a baya yawanci haka larabawa suke suna da mai magana da yawunsu gali za mu fassara da yaren da muke amfani da shi mai magana da yawun saboda mai magana da yawunsu ya iya da fasaha da burgewar magana saboda haka sai ya tashi ya ce in alhamdulillah na amadu wa waɗannan shi ne ta shahada da ashhadu an la illallah wa da fa asna alai ala allah ya yaba allah azza wa jalla bima huwa ahlu kamar yadda ya kamata a yabe shi Sun qala sannan yake cewa amma ba'du bayan haka fa nahnu ansarullah mu ne ansarullah ansar kuma su ne wanda suka taimaki addinin Allah ko an ansari ila Allah waye zai taimaka mu isa da sabon Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah mu a muke to su waɗannan su ne ansar katibatul islam mu ne kuma bataliya na musulunci mu ne bataliyar musulunci kuma gaskiya ne saboda duk ya da aka yi wunga ana akan tarwatsi amma da an kira mutanen madina su ne a kusa a yakin Uhud mun ga cewa a yakin Uhud da muka karanta a baya akwai lokacin da mutum goma sha biyu ne kawai wannan zai zo yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare ana ta yi ruwan kibiyoyi har sai ya fadi har kawai yana faduwa wani daga cikin mutanen Madina da shi har sai da aka zubar da mutum goma sha biyu an fahimci haka kuma mun tuna yakin Hunain da muka karanta ba da dadewa ba a lokacin da kowa ya gudu zala sallallahu sallawa da isa Abbas ibn Abdul Muttalib yayi kira wa aka fara kira ya lal ansar su aka fara kira saboda da aka kace musu sune ba su bane bataliyan musulunci haka ga baka faɗa ba shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yaje yi musu bayani lokacin da aka raba ganima waɗansu daga cikin suka ji basu ji daɗi ba haka dai ya gaya musu wannan falalar tasu kuma sun tabbatar ya tabbatar ya tabbatar musu ya ce wa antum ya al muhajirin ya ku taron waɗanda ka yi jira daga makka zuwa madina ratsun minna ku wata jama'a ce daga cikinmu wani ba kamar waɗansu waɗannan kaga garinsu ne su suka fi yawa su suka kwasu kamar ku waɗansu turarin mutane ne da suka zo ka shiga cikinmu wani ba ku ɓangarenmu ne ɓangare ne ku a cikinmu wa kaddafat dafatun kuma gashi nan yanzu mai tinkarowa mai tinkarowa dafa ya dafa ba wanda ya zamanto ya zo ya ce dafatun wato waɗansu yan adadi ƙanƙani wanda ake tafiya da su na jama'a gashi nan sun tinkaro in ƙaumikun daga cikin mutanenku wadda ka da suka zo wajen yi ba waɗansu mutane ba ne masu yau, sai na wakar sai na umar abu ubaida da kuma waɗansu daga cikin mutanen muhajirun kala sai ce wa idahum yuriduna an yaktaziluna min aslina suna son yanzu su zo su tuge mu daga asalin mu ba daga waje namu ne su kwace mana wannan aikin yaktasibuna al'amr su yi mana kwacen al'amari wanda namu ne masu sakata bayan ya yi hulubarsa ya gama ya koma ya zauna farantu ana hata kallon sai kawai na rinka jin wato ni ya kamata in yi magana ji sai na umar radiyallahu anhu sau da lokacin sai yake ganin kamar sai na abubakar radiyallahu anhu ba zai iya kusan sai na abubakar yana da sanyi yana da ba kamar sai na umar da yake da wato kazar-kazar da karazana ba an gani su sai yake jin cewa kamar shi ya kamata yi magana kila sai na abubakar ba zai iya faɗar abin da ya kamata shi ya faɗa ba aradtu an atakallama yace ne nufin in tashi yi magana wa kad zawwartu fi nafsi maqalatan a kuma zuciya ta hanna shi abin da zan fada din kada a ajabatni kuma abin ya ban wato na ni na wannan abin da na shirya din a cikin zuciyata abu ne da nake ganin zai ban kai alfadan dole zai zai gamsar da su ma an ne, bayna abi bakrin kuma ya zaman tunayi maganar a gaban sayyidina Abubakar radiyallahu anhu hukunta kuntu udari min ba'd al-haddi to kuma na kasance ina yi masa yakana ina yi masa alkunya wani ba baya yi masa shigiya ya wuce gabansa na farko ya girme shi na biyu ya fi shi kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na uku ya riga shiga musulunci na hudu ya fi shi ilimin musulunci abubuwa da kaga dole ka yi wa mutum kara da yakana irin wannan yanayi shi ne ce kun tudari min ba da alhaddi wannan addininmu ne addinin mu ne kar wani ya zo ya rinka cewa ai kawai gaskiya a faɗi ta kawai na tsara da alkunya ne kana haka ne kun kai hadisin Abdullahi ibn Umar kaga zai tabbatar mana da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka cici cici yace akwai wata bishiya ne kamar mumini ke ganyen da baya kaza baya kaza Abdullahi ibn Umar yana zaune amma akwai babansa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya ce ba ba wannan bane haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari kamar yadda muke cewa yace ita ce bishiyar dabino bayan sun tawo Allah ibn Umar yake gaya wa sai yace wallahi lokacin da aka faɗa na ji bishiyar dabino ce sai kawai na jinka jin cewa da kunya in ba ga iyaye na ga waye sai ce wallahi ni da ka faɗa da ya fi min dukkan waɗanda a ce ɗana ya zo ya burge har ni ma ɗin ya zo ya shallake ya wuce ya fi min kamar shi abdullahi ibn umar yana da wannan tarbiyyar sai kana ta alkunya kuma wannan ɗin daga cikin abubuwan da muka rasa ke shi za ka ce da a da yanayin yadda muka taso tarbiyyar da muka taso za ga cewa ba ka ya wuce a gaban abokin mahaifinka ba wai mahaifinka ba ka ya wuce a gabansa yana nan za ga ka dawo baya ya wuce ko mai saurin da gaji bale ka gan shi wai abin hawa kawai ka zo ka wuce kana kallon sa a ƙasa zai yana tarar abubuwa yaran yan sun iya ɗauke ka yana zan an gaji a a shi ya sa ɗauke ka sai ya zama ko sun yi ma laifi a mashin ko a abin ɗan hawa abin hawa sai ga cewa kafin su yi ma laifin dama sai kalli wani waje can ko a kan hanya take masu tuka mashin kowaye kuma har masu ice a lokacin da ake da ice da yawa da taxi da waye in zai maka ba daidai din ba wani zai cusa maka in ka gada maka zai a gada kai ka jiyo dai wannan kuma ya kanar gaskiya da ana yi tsakanin babba wanda ya zamanto ya girme ka ko da baka san shi ba Ina da wannan alfarmar a nan yau sa kai ma za ka zo ma kuntum haka za kunna kamar yadda kake jin haka ɗin nan kake shi ma nan tsohon da kake gani shi ma ta haka yake kuma kamar yadda ya kasance ɗin nan za ka zo wajen wannan tsohon da ake musu za ga su sun kirwa wani can bayan shi sama ba ke raga musu amma na yanzu bayan shekara hamsin waɗansu daban za a samu wala gara ma mutum ya dan sassauta sai Allah ya ga cewa yayi da shi ma sai a sassauta ma amma baka sassauta ba a lokacin da kake bukata tsallaka titi wallahi sai ga wallahi jidali ne wani titin ma ba lalle sai mai motoci ta irin wannan na nan a kalla ka kalla kana zuwa sai ka ga wani ya taho ya ga mutum girki da tijaye kawai tsallaka titin da duk yaro da ya zo zai minti uku ko minti rabin minti kaga shi yayi minti goma sha biyar kuma ga kafafuwa sun gaji wani lokaci sa sun fara karkarwa kuma an ki ramar mata da haka gara mu gyara ba waɗannan abubuwan tun yanzu abin lokacin da mutum zai zama to yana kallo in yanzu yake jin ƙarfinsa to lokacin zai zo الذي خلقكم من ضعف وما جعل من بعد ضعف quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa a da'afan wa shayba zai zo kuma an haka yanzu mutum yana jin kamar ba zai zo wani amma Allah kamar kifta da bismillah zai ji kawai bai in karba sai ya shiga mota sai ce ya, ah. ko a cikin mota zai gaji wani ya ce maka eh to baba ai wannan kaza ne kamar kallon <laughs> kaza baban kowai. a kan shi kuma a kan shi kato da shi Ka kuma ba ka ce kai ni wallahi ban haife ka ba ba ka iya faɗa ba to daga nan shi kenan sai ga baba baba baba baba ɗin nan da wanka shi kenan tun kana ki har sai ka zama tuka karɓa abin na cikin unguwa ka fito sai ga cewa ne maka mu'amalar baba baba shi kenan sai kuma karɓa kuma daga nan kuma sai rauni ya fara zuwa da rauni ya fara zuwa kuma sai ka fara neman taimako ba irin yadda dai kai a kana karami ɗin nan da sai ka dafa za ka tashi ba kamar yanzu ba kawai ana cewa buf ka ji kayi buf ya tashi din nan sai ka koma irin yadda kake dafa irin yadda yaro yake koyon rarrafe da waye har sai ka koma wannan yanayi har wani lokaci sai an tallabe ka kuma ke roƙi Allah ya gama sosai amma ya rinka ya kana shi ne abinda sai na wannan muna muna magana ne akan yadda sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa wa kuntu utari minhu ba'd al-haddi nakan yi masa nakan yi nakan yi masa ya kana nakan yi musu kawaici yawa duk wannan kalmomin iri ɗaya ne da kana da kawaici da kalmomi da yawa duk gaba ɗaya irin su kala abubakar da na yi sai a sai abubakar yake cewa a risik dakata ya umar fakari to an ukhdibahu ko hu? sai na ji cewa cikin zuciya mai kamata bata masu rai ba wata kallama sai sai na abubakar radiyallahu anhu ya yi jawabi wa huwa kana a'lamu minni dama ya fi da ilimi wa ahkam ya fi ni ajiye abu daidai inda ya kamata wa ahlam ya fi ni haƙuri wa aukar kuma ya fi ni nutsuwa bi abu na umar wannan sai na umar yake faɗa akan sai na abubakar ya fi shi ilimi ya fi shi tabbatuwa ya fi shi nutsuwa ya fi shi haƙuri duk wannan wallahi ma ka min kalimatin a ne. abinda din ji a cikin zuciyata ɗin nan ji cewa dam zai zaman toye eh, daidai in ɗaura dukkan waɗannan abubuwan min tazwiri wanda ya zaman to na tsara a cikin zuciyata illa qala hafi badihati wallahi sai da ya faɗi ta ba tare da ya shirya au afdal kai fiye ma da yanda ni ne tunani har da sakata har yayi ya gama jawabin nasu yayi ya kammala jawabin nasu to daga cikin abubuwan da ya faɗa shi ne ce ramtina fakala sai ce amma ba'du bayan haka fama za kartun fikun min khairin fama kartun fikun min khairin duk abin da kuka ambata a cikinku na alkhairi Fa'antum lahu ahalin, wallahi kun cancanci haka wa yake yin kari. ta'rifa al-arabu hadha al illa da hadha al-hayy min amma larabawa ba za su karbi wannan al'amarin ba in ba daga cikin quraishawa ba saboda quraisha su ne shugabanninsu, su ne jagororinsu, kuma daga cikinsu su annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya fito da shi hum ausatul arabi nasaban su ne tsakatsakiyar nasaba a larabawa wani ba ba wani balarabe da ba shi da nasaba da ƙurayshawa amma ba lallai bane ƙurayshawa ya zamanto suna da nasaba da waɗansu an gani Wani manufa dangantakar saboda suna da yawa saboda haka sun yaɗu kaga wani babba ya zo ya haɗa zuriya da su da waye saboda abin alfaharin sai ya zamanto yana da zuriya dan dangantuwa da ƙurayshawa a ƙaran haka ma ji, duk yanda za ka cewa wani ɓangare وقد رضيت faqad raditu lakum ada hadaini rajulaini to ni na yadda sai daga cikin waɗannan mutanen guda biyu ku zaɓe su fa bayyuhuma al'an fa bayyu al'an ayyuhuma shi'tum ku yi wa ɗaya daga cikin su wanda duk kuka ga cewa yayi muku daidai ku yi masa mubaya fa akada biyadi sai rike hannun sayyidina Umar radiyallahu anhu wa biyadi Abi Ubaida Amir ibn al-Jarrah sai rike hannun Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yace ɗaya daga cikin waɗannan ku yi musu mubaya huwa jalisun bainana yana zaune shi ma abu ubaida din tare da mu lam akra shay'an mimma qala ghayraha yace duk a jawabin da yayi ji sai na Umar radiyallahu anhu ban ji wani abu ya bata min wani ban ji dadin sa ba sai wannan abin da ya fara yace ko ayi mu mubaya ko ayi wa abu ubaida mubaya yace kana wallahi an aq yace an aqdama fa tudraba unqi yace ya zaman to in je mika kaina ku sare mun wuyana ayi qabanni dalika ila ismin kar wani laifi ya zaman ma ya danganci zuwa gare ni akan wannan din haba ilayya min an ata'ammara ala qaumin shi ya fi soyuwa a gare ni ya zaman ni ne shugaba a cikin waɗansu mutane fihim abubakar ba ce abubakar yana mabina. ya ce gara a sare na akan wannan ko da haka sai ya kiyarta sai ki yadda za mu karasa wannan mu baya sannan kuma in so mu shiga bayanin ridda da aka yi har Allah mana wa ala. za mu dakata ba. Karin Sani da yawa waɗanda mutum ɗaya kuma akan wannan duka ba da ya ka gina wannan rikicin musulunci. zai zai ce an zai na abubakar rabin lawa kaza a akwai kaza akwai kaza wanda za mu zo mu ɗanyi waɗansu bayanai kaɗan wanda waɗansu ke kawo shi shubha a kai a cikin irin waɗannan abubuwan hamdi shi da allah ya yi la'anta a starfiyar kawo a atubu ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi